daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkan barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya na shirin karɓo bashin sama da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya. bashi muna neman sa ne don ayyukan da za su karfafa mana arzikin kasa. Ga mana ɗan kaɗan daga cikin ayyukan da za ku yi a wannan bashin da Akwai eh, za ku ji me za a yi da kudaden kuma da martanin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta mayar kan shirin karɓo bashin muna kuma tafa da shirin adawa lafiya wanda babu yakubu makiyar zai gabatar har ila yau da shirin sharhin jaridun jamhuriyar nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makerin wanda zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. da take jawabi ga manema labarai a cikin jirgin saman shugaban amurka da ake kira air force one da turanci sakatariyar yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta, ce tattaunawar shugabannin biyu zai fi mai da hankali ne a kan shirye-shiryen ganawa da shugaban koriya ta arewa da kuma batutuwa da suka shafi cinikayya trump da abe ba baki bane ga junansu. su prime minister japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban na amurka ya gana da shi kuma ya sha magana da shi jiddan tun zamansa shugaban amurka mr trump da abe suna da matsala guda wato koriya ta arewa wacce ta mallaki makamai masu linzami da shirin nukiliya wanda hakan bijirewa takunkumi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka ƙaƙaba mata masu sharhi sun ce shugaba abe zai yi kokarin shawo kan shugaba trump cewa idan ya gana da shugaba kim kada ya kulla wata yarjejeniya da kuriya ta arewa wacce za ta raunata tsaron japan da ke karkashin shirin lemar tsaron nukiliyan amurka kana kuma take zama masaukin dubban sojojin amurka a hali da ake ciki kuma amurka da birtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya litinin da ke zargin rasha da zazzafa ka kai harin kutsen kwamfuta a kan kamfanonin amurka da burtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa washington da london sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ne rasha ta fara yi kuma tana yin tana kokarin zazafa wannan har zuwa ya kai mizani na mummunar hari ma'aikatan harkokin tsaron cikin gida da ta binciken manyan laifuka a nan amurka ta fbi da kuma cibiyar kare hada-hada ta intanet ta birtaniya su ne suka fi da wannan kashedi kuma sanarwar ta kunshi bayani a kan irin matakai da kamfanonin za su iya dauka na kare kansu jama'an amurka da na birtaniya sun ce hare-haren sun shafi kungiyoyi da masana'antu masu tarin yawa waɗanda suka hada da kamfanonin samar da intanet da kamfanoni masu zaman kansu da kuma muhimman kamfanonin samar da kayan abubuwan more rayuwa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga 'yan ƙasar sudan ta kudu da masu fafutukar siyasa da waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar adawa ta ƙasar splm sun yi cincirindu a gabar fadar white house a jiya litani domin nuna adawa su ga yaki da ake yi a ƙasarsu masu zanga-zangar kimanin 25 ne suke ihu suna cewa mutane na sudan ta kudu suna mutuwa kano kuma suna buƙatar zaman lafiya a sudan ta kudu da take jawabi da harshen larabci elizabeth james da ta fito daga jihar tennessee a nan amurka ta ce ana bata lokaci ya kamata a yi wani abu akan matsalar sudan ta kudu ta ce kada a kyale batun neman zaman lafiya a hannun gwamnati da 'yan tawaye ta ce hakan zai ɗauki lokaci da suka ga dama saboda cimma bukatun kansu a cikin watan fabrairu ma'aikatan harkokin wajen amurka ta azata takunkumin hana sayarwa sudan ta kudu makamai wannan haramcin bai yi tasiri sosai ba ganin amurka ba ta sayarwa sudan ta kudu makamai amma dai takunkumin ya hana duk wani kamfanin amurka ko wani ba amurke sayarwa kowane bangare masu yaki da junansu makamai kimanin tan miliyan takwas na robobi ne suke karewa a cikin teku a faɗin duniya a kowace shekara amma wani tuntuɓe da ɗakunan bincike na kimiyya ya baiwa masana kimiyyan kwarin gwiwar shawo kan wannan barazana ga duniya masu bincike a amurka da burtaniya sun ce sun kirkiri wani sanadari bisa kuskure wanda zai iya narka roba cikin gaggawa fiye da sanadarin da ake amfani da shi wurin narka roban a yanzu sun cimma hakan ne ta hanyar karawa sanadarin guba da ake kira amino acid da turanci da nufin rage karfinsa amma sai akasin hakan ya faru masu binciken sun ce burinsu shine su yi ƙarin kwaskwalima ga abin da suka gano ta yadda za a riƙa narka roba kwatankwacin aikin masana'antu wajen ƙere-ƙere. Baba ya kuma makiyar kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na da Amurka birnin Washington DC. To da farko gwamnatin jihar Niger ta bayyana shirinta na ciwo bashin wasu makudan kudade domin gudanar da wasu ayyukan da ta ce na raye jihar ne. Sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta soki yunkurin da hukumomin jihar ke yi na karɓo bashin. Kamar yadda za ku ji a rahoton da Mustapha Nasir Bazari ya aiko mana. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce za ta ciwo bashin naira miliyan dubu ashirin da ɗaya da miliyan ɗari biyar domin gudanar da wasu ayyukan raya ƙasa a jihar. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da dalilan ciwo bashin. A wani taron manema labarai, kwamishina a ma'aikatar kuɗi na jihar Niger Alhaji Zakari Abubakar ya ce za su karɓo bashin ni a ƙarƙashin shirin nan na suku wanda babu ruwa a cikinsa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na farko za a karɓi biliyan goma sha biyu da rabi a cikin wannan shekara sannan eh, baɗi a nemi biliyan tara. Shi wannan bashi muna neman sa ne don ayyukan da za su karfafa mana arzikin ƙasa. Gaya mana ɗan kaɗan daga cikin ayyukan da za ku yi a wannan bashin da Akwai eh, gyaran asibitin Kwantagora, akwai kuma Masana'antar tantancewa zan ce ko kuma gyaran ma'adanan ƙasa. To amma a nata gefen babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta nuna shakku akan dalilan gwamnatin jihar Niger na rangamo wannan bashi a daidai wannan lokaci. kamar yadda barista Tanko Beji shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger ya shaida damun ta wayar salula. Matsayin cewa su gaya mana abin da za su yi da kudaden sannan shin majalisar jiya ma ta ba su dama su ciwo bashin in eh, ko sun gaya mana to ba su suka da aka ciwo me aka yi da su kuma an biya ko suna so su ciwo ba su suka ne su bar jihar da bashi su zo su wuce su bamu da ba su abin tambaya ke kama yi kuma gwamnatin ku kun sace bashi a baya ko ba su suka da muka ciwo, abin da muka ce za mu yi ba mu yi ba asibitoci da aka yi a Lasco da hulu eh, kamar baban gida ina idanunka ne amma ba aikin ka bane ka ce wai mu ma mun ciwo kai ka zama lawyer su ne kai dan jarida ne na ruwanka majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce ta san da batun ciwo bashin domin kuwa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanar da ita in ji shugaban kwamitin labarai na majalisar honorable sha'ibu liman iya girma gwamna ya rubuto mana wannan kuduri da kuma bukata ina so majalisa ta amince bisa da doka ta ba gwamnati umarni saboda su ce wannan bashi Kawa yanzu dai zuwa watan Disamba mai zuwa ne na wannan shekara ta 2018 Gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kammala biyan sauran bashin naira miliyan dubu takwas da miliyan ɗari ɗaya da ta gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tsakanin mutum ya janye wando don saboda kuɗi. ana ma kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin ɗan adam Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Ana sakin fuska saboda To mai martaba sarkin gwandu mai murabus Mustapha Haruna Jukolo ya ce zargin da ake yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa ta 'yan uwa ce da abokan arziki tun a zamanin da shugaba buhari yana shugabantar hukumar PTF. Maman Daura ya fara aiwatar da haka kamar yadda za a ji a wannan hirar da suka yi da abokin aiki na sahaba Imam Aliyu. To amma waɗannan da zuwan su suka yi gwamnati wanda na aka yi. ko da shi ne suka ministry of commerce and inda ake ba da import license hmm. to nan ne suke da harkokin su to amma kuma bayan ya kare in ya samu ptf lokacin abacha a nan da wani shi abacha ya rubuta a ibrahim ida sakatare na ptf ne sun dauran shi ba mutukun suka ce a'a sai dai a kawo wata a fata business partner ɗin dauran sannan kuma shi misali video da um, afri project consultants whatever it is appearance sister din muhammad shi ne muhammad bishi aure to kaga irin na facility daga nan yake ma ba zan buhari ba shi suka yi wannan to kuma another thing eh ranka da dai tunda suna karkashin sa suke yin wannan ba laifin shugaban kasa bane ya danganta da yanayin ka yake daga halin halinka kaga shi kadan da ma ya tashi ya da farin su mamman da raɗi don ka tuna fa bahari marayi ya tashi kuma ban da shi yan zabura da ɗanan shi ma ba wani ƙarfi da shi ba wani aiki ba sai shi mamman ɗin ma aiki ne ya tuna amma a fotun da da yana da farin su ne wannan ne na jin haɓata aiki ba. Eh, wace shawara za ka bayar wajen ganin an sautun da ka san wannan ba halin shugaba buhari ba ne kuma amma gashi nan ana rike da eh, shi sambo da sukin wace hanya za a bi na ganin cewa an sako shi kai a suna fa mun hau mulki da ya faru gare mu yi kai na fa gida yaron shiga an kai ni gidan yari saboda shi buhari aka kore ni da shi mun tsari na na na karfin wani aka kulle ni aka bi ni ladanci iri iri aka yi wadi a kulle ni to ko shi ne sai ce ina da hujja yanzu a yi magana a ce ba shi ba ai ba don abin nan ba don wani abu ba ko dai wannan ya san saba kana muka mace aiki tunda ni ban taɓa kwan gida gurin shi ba ban taɓa karɓar ko kalanzir ba kalbar kalanzir ba ban taɓa karɓar ko lagos ko abuja ba lokacin shi saboda ya kamata a cikin ne da su wada da su abakar mamu da su abadu da amda su sabu aliyu da su abakar manan adc police da su professor um, gwali duk muna tare da shi to hali mu muke ganin shi yanzu saboda haka akwai matsala mutu kuma shi ba hadin bane don wallahi zan aika ni ce duk zan dauko wani makarishi ya ji daɗi ya aiko ya nuna kwarai da gaske amma suka zo suka hana a gan shi to manzon Allah ne a ce ai mun shiga ɗakin kara mun shiga gidan manzon Allah wanda ya shiga wani wani jirgin da jirgin buhari shi ne wannan. ta kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. sada na sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke mu. misali da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun dauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo a nan na cewa karfe ukun dare ne da minti goma sha biyar yanzu ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen hirar wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja inda bakon namu ke bayani akan yadda ƙungiyarsu ta direbobi ke haɗa gwiwa da hukumomi ta yadda za a inganta harkokin motocin haya musamman ma a tashoshi inda yake cewar. Duka ƙananan hukumomin Najeriya eh, tsarin mulki ce su ke da mallakar tashoshin mota. To amma sun kasa haɗe kasuwa da tasha. sai a bari yan kasuwa zai su je wanda an ci kasuwa sai a je a ɗauko mota a shiga kasuwar da ita a shiga daga can a tafi maimakon an ci kasuwar an gama a zo tasha ko kuma in an in za a ci kasuwar to a ci kasuwar in an gama cin kasuwar a bar kaya mai motan kaya ta dauka to ba mu cika samun wannan amma muna tafiya gurin saboda yanzu muna tattaunawa da jami'an mafi yawancin shugabannin kananan hukumomi da jami'an karban haraji wanda ake kira revenue officers muna tattaunawa da su musamman a wannan jihar gwamnati ta yanzu ta farka ta ga cewa ana asara iri biyu a tasha domin tasha ba guri ne kawai na samar da shiga mota da sauka mota da guri ne na samar da tsaro idan ka san waye shigo waye fito waye zai fita waye zo waye in kana sanin wannan zai baka daman ka tsara yadda zaka harkokin tsaron ku amma aka bar tasha ko ina barkate to kamar an bude kofofin duk irin wani irin nau'in zalunci ya shiga abin nan to tashoshin mota muna gaya hukumomi yanzu duk tashar mota ba wai ta samar muku da kuɗin shiga ko ta samar muku tana samar da tsaro to an fara fahimtar wannan yanzu yawanci gurare local government din sun tashi za ga an ware guri an ce a shiga mota anan kuma an ba mu goyon baya an haɗa mu da wata lokacin ma da jami'an tsaro kar mu bari a shiga mota a ko ina in za ka sauke ka shiga tasha in za ka ɗauka ka shiga tasha to wannan yana bawa hukumomi tsara yadda za su tafi da tsaron al'umma don yana sa a san kowa ya zo ga inda za a ga da ya fara baya da za a yi mu taɓo batun lafiyar tafiya ko kuma sauka lafiya musamman a nan Niger nan sai an taɓo batun hanya kusan hanyoyin Niger nan ba su da kyau yaya wannan abu yake damu eh, gaskiya jihohin hanyoyin jihar Niger lalle suna cikin mummunan yanayi kusan ce jihar Niger na jikin arewa ta tsakiyar nan to na jin zallai jihar Niger ko saboda girmanta ne ko kuma ba a taba bane amma zahiri akwai munanan hanyoyi domin hanya guda biyu ni kawai na sani a jihar Niger nan wanda zaka hau su kace ka hau hanya daga Bidda zuwa Makwa da kuma daga Mina zuwa Sarkin Fawa in ka cire wannan hanyoyin sai dai in ka tafi daga Makwa zuwa Kayinji shine kawai hanyoyin da zaka zo kace ka hau ka tuka mota akan hanya da zaka amma ba duk sauran hanyoyin suna da bukatan gaskiya a lura da su amma alhamdulillah mun ga ana ana make ana yes ana yunkurin yin hakan domin in ka duba kamar daga daga maje zuwa har lambata yanzu ana nan ana daga nan mina sun tafi har gaba da kwakuti ana yin wannan aikin in ka duba hanyar biddan ita ma mun ga ana tabawa to tunda an fara hakan Allah ya da wata ran zamu kai gurin amma a yanzu kam gaskiya hanyoyin mu suna bukatan a kalle su da kyau hukumar kare da haɗura ta kasa ta ce a Niger an samu raguwar hadari a shekara ta 2017 idan aka kwatanta da shekara ta 2016 kun gamsu da haka ne ito eh kaga su hukuma ne wanda suna da yadda suke daukan irin nasu eh, bayanai da za su tattara bayanai su sanar ah, mu kuma kungiya ce ta direbobi mu muna da irin namu su sun tashi za su tattara bayanan kowa ne so sai su fitar mu kuma mun tashi iya namu muka sani yawwa a bangaren mu ai kotun a baya duk ko alƙalman da suke fitarwa a baya su ce hatsari ya yi yawa inda za a ware za ga mu namu ya fi na kowa karanci saboda dama can mu sana'ar mu ce direbobi ne wanda suka san hanyar suke binta yanzu kamar a Niger nan ba hanyar da zaka bi ka tafi da mota ka taka mota ka irin ta tafi malejin ta tafi hamsin ko ɗari ko sama da ɗari babu wannan hanyar kuma in ka ganta ma kai a matsayin ka na direban da ka san buƙatar ka shine ka kai wa'annan mutane lafiya don ka ɗauko su gobe ma koma za ka a nan abincin ka ya dogara to irin wa'annan gangancin ba a cika samun sa mafi yawa an fi samun su a mutanen da suka ware ka duba za ka kungiyoyi a jihar Niger nan yanzu haka wanda za ka zo ka samu ba asal ba su da rijistar aikin ah, sufuri amma saboda wani dalili wanda ni ina mamaki har yanzu da gwamnati ba ta dauki matakin ba ka da izinin ka yi abu amma an bari suna yi to wata ran za su zo su gagara kuma za su zo yanzu yawanci za ga in an je inda za ka tambayi hukumar kiyaye hatsura za ga irin wannan hatsuran daga irin wannan kisa saboda yawanci su ba direbobi bane wani daga motar babansa ne ya ga ya iya kama hanya ya kama steer ya bi hanya shikenan zai je dauki mota ya ce zai iya fasinja mu ko duk inda ka ga member mu to kwararren direba ne ne wannan zan iya tabbatar maka cewa duk inda ka ga member da amuka muka yi a tasha to kwararren direba ne kusan tun daga karan mota ya iya mota har ya zama direba kuma ya karɓi lasin wannan mun fi kowa garantin wannan kuma ko hukumar ta san haka a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilinmu na jihar neja mustapha nasiru batsari da alhaji adamu idris sakataren ƙungiyar direbobi ta jihar neja kuma muna miƙa dubun godiya ga bakon namu alhaji adamu idrisu sakataren ƙungiyar direbobin ta jihar neja a mako mai zuwa shirin a dawo lafiya zai garzaya ne zuwa kasar ghana inda hukumomin kasar suka fitar da wasu alƙaluma masu daga hankali da ke cewar mutane kusan 600 sun mutu tsakanin watanni uku farko wannan shekarar 2018 wannan shirin zai tuntubi hukumomi a kasar don jin matakan da suke ɗauka na magance yawan hatsira a cikin kasar a madadin wakilinmu da bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Kuma bai kubuka da kai nisa yanzu ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lebanama wace ta ruwaito cewa a wani gumurzun da aka yi a ƙauyen sigidin jami'an tsaron ƙasar nijar sun kwato motoci tara daga cikin sha ɗaya ɗin da 'yan tawayen chadi suka sace a yankin agades jaridar ta ce 'yan tawayen waɗanda ke ɗaukar kansu a matsayin masu hamayya da gwamnatin chadi sun kafa sansani akan iyakokin chadi nijar da libya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ccmsr inda suke tatsar kudaden haraji daga hannun matafiya kamar yadda a wannan karan suka kwace motocin da ke safarar masu zuwa libya cirani saboda zargin su da rashin biyan haraji jaridar lanketar ta bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙaddamar da babban bincike a wasu ofisoshi da kamfanonin gwamnatin niger har ma da masu zaman kansu waɗanda suka haɗa da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa sai manyan makarantu masu zaman kansu da kamfanonin kula da ayyukan gadi kamfanonin da ke kasuwancin man fetur da kamfanin kula da buga lambar ababen hawa da ake kira soni loga rashin gaskiyar da ake zargin ana aikatawa a waɗannan ma'aikatu ya sa hukumar ta halsiya aikewa da jami'anta don tantance gaskiyar lamari a kan ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke da shi a kan yadda suke gudanar da harkoki ta yadda doka za ta bugi mai laifi in ji lanketar. jaridar l'eclosion na cewa kamfanin haƙar zinare na ƙasar niger wato sml ya fara fuskantar barazanar durƙushewa a sakamakon wani rikicin da ya ɓarke a tsakanin masu hannun jarin wannan kamfani jaridar ta ce an shafe lokaci mai tsawo da sai kamfanin ya sayar da zinaren da ya haƙo kafin ma'aikata su samu albashi a ƙarshen kowane wata sai dai taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin masu hannun jari ta sa ministan ma'adanai dakatar da wannan tsari lamarin da ya sa ma'aikata suka shafa watanni biyu ba albashi in ji Le Closion. jaridar lukanar amfiri ta ruwaito cewa jam'iyyar mnsd nasara ta fara tantaunawa da jam'iyyar mpr jamhuriya a wani yunkurin samar da hanyoyin da za su bullo wa rikicin siyasar da ke shirin barkewa a nijar jaridar ta ce wani mai fashin bakin siyasa na cewa halin da aka shiga a yau a wannan ƙasa wani abu ne da ke buƙatar dukkan jam'iyyun ƙasar su haɗa kai don ganin rinjaye a majalisar dokoki ya juya wa shugaba isuhu baya ta yadda harkokin zartarwa za su koma hannun jam'iyyun hamayya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Duk wani mai kishin ƙasarsa baya yi wa shugaban ƙasarsa fatan rashin nasara baya yi masa fatan sharri. Domin yin haka tamkar yi wa ƙasa ne da al'ummarta baki ɗayan fatan sharri da rashin ci gaba. ko da kudurorin shugaban naka sun saba da manufofinka da abubuwan da kake so wannan shine lafazin tsohon shugaban amurka barak hussaini obama kenan baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum gidan radio muryar amurka sunana gamba barau fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin fatasku a yau zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu muryar amurka gidan rediyon mu na zamani don allah don annabi ku miƙa min wannan sako wajen hukumomi akan irin masu tallan magani na china da ake kawa kirara masu magani suke sai da shi yaranmu suna gani wannan ba daidai ba ne kuma wannan zalunci ne sun shiga hakkin al'umma sai ka ga masu magani wai sun sa hoton batsa suna sai da maganin karfin maza to fa wannan mahukunta da haƙƙi a kansu kuma wallahi bai yi tsari su bari ana gani ba sunana gamba barau fatasku daga tsohuwar kasuwa na gode muryar amurka assalamu alaikum da farko sunana aminu ne shayi na garin garbace da karbar kuma ta balija taraba tarayyar najeriya wannan taro da kwamandodin rinonin sojojin afirka da ma na amurka za su yi a babban birnin tarayyar najeriya abuja muna fatan wannan taro zai sha ta jadawali wadda zai sa a samu zaman lafiya mai dorewa da kuma kakkaɓe dukkan 'yan ta'adda a nahiyar afirka baki daya suna na aminu mai shayi na garin garbace da ya karbar kuma ta balija raba tarayyar najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice kamfanin shayin zamani da ake kira starbucks da turanci shugaban kamfanin ya isa philadelphia a jiya litani da zamar ganawa da wasu mutane biyu bakar fatan amurka da aka kama su a shagon sai da shayin na starbucks a makon da ya gabata yayin da suke jiran abokinsu batun kama mutanen guda biyu ya ɗauke hankalin al'umman ƙasar biyu bayan baza hoton bidiyo a shafin twitter a ranar alhamis hoton bidiyon ya nuna ana kama bakar fatan su biyu cikin lumana yayin da wani ma'abucin wurin ya je wato farin fata ne yake tambayar 'yan sanda laifin da wasu waɗannan mutane suka aikata an ji kuma wani wanda ya zo shan shayi shi ma yana ba da shaidan cewar waɗannan mutane ba su aikata wani laifi ba a don haka ba a san dalilin da ya sa aka kira musu 'yan sanda ba rahotanni daga yankin sun ce an sallami manajan shagon ajiya litinin yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a haraban wurin da aka kama su fadar shugaban amurka ta white house ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na japan shinzo abe za ta yi tasiri sosai a hali da ake ciki kuma amurka da birtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya litinin da ke zargin kasar rasha da zafafa kai harin kutsen na'urar kwamfuta a kan kamfanonin amurka da birtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa washington da london sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ne aka fara yashi. masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na hatsi a wannan lokaci amma idan allah ya mu da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin shi baba ya kuma makere da na gabatar da shirin da chuba hero diodone sai kuma jonah cummins da ya haɗa mana sautuka Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.